maƙota za a kira sabokan juna ji da kai nake magana nake yi maka fa. Alhaji fi sabidillahi dan leshin nan na dubu hamsin ka ba mu ya gagara wanda da ko me na ce ina so ban fi karfin shi a gurin ka ba kamar an canza ka fani haka nake gani ba. in ku san a rayuwa mutum san da yake cikin nishaɗi ko san da yake cikin ɓacin rai ba ruwanku kawai buƙatar ku ce a gaban ku da kika ce ai yanzu kuma ba da bane bari in gaya miki fa ku tsaya fa ku yi wa kanku fa karatun mun ba kuma ni alhaji ba maganar kuɗi nake yi maganar leshi nake yi to lesiri zan ɗauki lesin ɗin dubu hamsin ina baki lesiri har na dubu hamsin kuɗi na fa na kasuwanci ne ba na a kashe su bane ba fa kaga a waje yi kake har yanzu a waje a waje a waje yi kake nufin ki dan fariki ne ni kenan ko a fariki nake ki ga yadda kika taba kama ni da ita bariki nake yi tun da baki da mutunci gashi nan tun kan aje ko ina hali ya fara fitowa haka za ku yi ta shigowa kuna fita domin ni duwa wuce ni sai alaji alaji sai ni ya ne uwar gida uwar gida gida <laughs> Allah rufe mana baki ana magana ma kya za baki waye da san zaman wajen ku kuke yi ba ku mu za ki yi wa sharri ni nake zaman waju kenan zaman daji dajiro nake yi da ke kenan ko a daura mun aure da ke saboda bacin rai ki mun kago ki lalata aure to bari in gaya miki tun kan ki lalata auren zan nuna miki abin da ake cewa a wajen ina yin saki yau zan sake ki da gaske billahi lazi na sake ta saki uku na sauki to ta fi nono fari sai me sai karya kana da arziki sai karya kana da kuɗi a kamfanin atamfofi kuma kwatisi ba ka bayarwa ce fa ne ma gara ka yake sai me na kika ce wallahi sai na ji na fara kaunar ki ma wallahi wallahi kada ki ji tsoron Allah wallahi my dear my husband my husband <laughs> was Allah ya isa tsakanina da kai kuma insha Allah sai an maka abin da aka mun Allah ya yi da sai an yi wa 'ya'yanka in Allah ya yi da Allah ya isa tsakanina da kai kuma da kike cewa abin da ne za a yi wa 'ya'yana ba na haihuwa juya ne ni Gwaggo, ki tsaya ki ji gwaggo, in dai magana ce ta auren nan na riga na ga aure ya tahi, babu magana aure, ki yi haƙuri duk abin da kike so gwaggo ba abin da ba zan miki abu a duniya, ina da kamar ki ne. na riga na sake ta saki uku ta ya za a gyara babu magana gyara in na ce zan gyara akan wannan lamarin zaman dajiro kenan zami da ita kawai ai hakuri. to gwaggwa yarinyar nan ne mata riga ne mata wando ba hmm. abin da ban mata ba a rayuwa a rama ta zo ta sha AC ta shiga mota mai tsada ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta ɗinka mai kyau me take so a yi mata idan mutum bai gode Allah ba sai ya gode azabarsa gwaggo ki yi hakuri. da Allah ka dai wannan ba magana waya ba ce magana ce kamata ka karasa ta an muta ko ka je a zauna da gogo amma kai to irin wannan waya a waya da Allah haba to menene ina ruwa na da wani ni ni fa ba sirri ne da ni ba ba kar sirri ba ni da sirri in amman abu sai nayi ina ruwa na da shi ni ina kwafin rayuwar wani ne me zan fasa faɗe ka can su karata masu kwafar rayuwar wani mm. yan ara a yafa na ga tsaka ma kan tsaki na ga tsaka ma kan tsaki tsakin ka ɗin wofi mai tsakin ka zai mun in dudu, a da ni in duka. wai tsaki ma ne goma na kadin Allah ka kani ka bura ni ni wa tsaki ban da hankali me fi ni ni ma ya fi ni ko me ba abin da ya fi ka suna ya yafi ni ka san damuwa ta yanzu wannan gayan yana rena ma hankali sai an shiga cikin jama'a suna aka fi ni ko ba magana suna ba jahili da yake cewa wai ba ka dauko wanda ake koya ma turanci ba ina kuka ba turanci if me if you daga nan muka tsaya good mu je kasi mana sai mu je ko ta jira ma to jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka sani a baya idan da mutum yana ciniki na naira miliyan ɗaya a waɗannan watanni da suka shuɗe da kyar ake yin nira dubu ɗari abubuwa kullum sai da taɓarɓarewa suke mun rasa menene wannan dalilin, me ya ja mana wannan to a dalilin haka muke so muka ga ya dace cewa a zauna a kalli waɗannan matsaloli domin mu san yadda za mu magance su a kasuwanci. kada mu ɗauka cewa wani ne zai tsallako daga wata uwa duniya ya ce zai magance mana mu ne da kanmu za mu gyara yanzu a kamar yadda nake faɗa a yanzu za mu duba akwai matsaloli da yawa da aka rubuto mana da kuma wasu da yawa waɗanda za mu tattauna a kansu a yanzu za mu duba dalilin da ya sa waɗannan matsaloli suka yi mana katutu a kasuwancin sannan kuma za mu ba da dama a wannan gabar ga duk wanda yake da abin da yake nema ya tufa wanda yake ganin shi ne makasudin waɗannan matsaloli da muke samu sai yi magana domin a kawo gyara ina da magana an ban da to Alhaji Usman bismillah to a gaba mu nan dai mun taso kasuwancin nan shi muka iya kuma mun jajirje a kai har zuwa lokacin da Allah ya kawo mu to abin da ke faruwa ni na san cewa akwai matsaloli da dama akwai manya akwai ƙanana to cikin manyan matsaloli ke son ɗauki abu ɗaya magana akai wannan abun kuma ba ko illa ba ba kere da handama wato a kasuwanci a ce mutane su ɗauki dukiyarsu su baka ka sayar amma ka cutar da su ka ki ba su kuɗinsu haka zalika wanda za ka sayarwa shi ma ka cuce shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa muke samun matsaloli a harkar kasuwanci mutane sun saba in sun juya kudin mutane su ɗauki kuɗi su tafiya kasashe daban-daban su rika saisayen motoci suna fantamawa na kaga yana aure-aure wani ya sakaye da sauransu dai irin wannan matsalolin su ne matsalolin da gaskiya suka sa ah, duk muka tsinci kama a wannan halin kuma idan ba mu gyara ba hmm. ina tabbatar ku da cewa wallahi ba za mu ga daidai ba hmm. kullum anan za mu dinga dawo ba na neman damar kowa tunda dinnan ba wanda ya ajiye ni kuma kai ne ba za ka ga daidai ba kuma duk mutumin da izagi a kasuwa ya san da wanda ya yi da kai ne duk bayanin da yake wannan habaici ike mu ya ambaci sunanka ya ambaci sunanka saka kace haka ne kamar ya bai ambaci sunana ba bayani ne na kowa da rigima ce kawai dama kun fi son sa na yi magana ne sai ya kalli wasu siffofinsa sun fada cikin irin magana shi yasa ku ya yanke hukunci siffar ka dai siffar ka dai wallahi siffar ka dai siffar ka ce ina siffar ka ce na ta a nan kam baka isa ba wallahi kai ka isa ka shi kai ma kai shago ne zan kyale ka in kai mu rashin mutunci saboda kar in yi ɗiba albarka a cikin dan me alabeta me yasa kake haka ina ruwanku me yasa kake haka ina ruwanku dalla malam kai hakuri dalla eh. har da kai dan wada ban wani son jare kini ce shere eh. kini ce yo kini ce wani kaloma jami ni wani kaloma jami ko dan na kafara ta so ho dai la kola bai an ci uwa kabarin yara ni ma da shiru ojo kile jare were ni eh a a ni ma da shiru an ci uwa kabarin yara eh, saboda haka ni baka saka taki ya gani iyale ka ba me ta isa kali me na sanyi eh, kai kai kai mun ka gani ban kai ka isa ka biyo ni waje eh, ne ka waje isa eh haba ai eh, nan za a yi kankara so ai kai da ma ka saba zubarwa ba ƙarar ka galan galan me ni ban yi wannan ba na saba me zubarwa ba kin ji galan galan ka kuma ka fas ka saba kwasa zubar galan galan kuma ka saba yi wannan da kai ta rage ba yawa za a gani ƙarar sa zan wannan ƙara Allah ya dade ba kai ƙarar tawa ba sa zan ka dade ba kai ƙarar tawa ba sai na kone ma mota mota yanzu zan sake siyo sabuwan ka kona wancan ba ma na san abin da ya dame ka kenan a ni da Allah Allah so ki magana abin da ya faru gida da ta cama Allah ni ba hakuri zan ba ka tafi kawai da Allah ka yi shi ba ma san abin da ta cama ina so in bada hakuri muna zaman nan kamar yaya ai wanda ka bi shi kawai domin dama bakin ku a haɗe yake bakin ku nan na ko zoro da kake bi shi magana gaskiya magana gaskiya magana gaskiya sha sha kure ko a fito wani doki ka bi ka gaya mishi zai ba ka gaban nan jari na rawa dole sai ya dan baka kaya ka sayar dole ka dinga bin abubuwan da yake so ha akan sanki zan jura a ce mini ko makiri madubi na amma dai gaskiya da kin rage wannan abun wallahi gaba ɗaya karatu nake kin dame ni to sai ki canja guri ai ungurin gurin bai miki ba to amma kuma ai ke ce kika zo kika same ni anan ba ni nazo na same ki ba kin ga ke ce zaki canja guri ba ni to ni kin ji nayi wani korafi ne ni hakan nan ya min gaskiya dai rashin komawa ki makaranta ba karamin sangarta ke ba so na san duk waɗannan abubuwan da ke saboda jahilci kike yin su ke makaranta ta ki bai ta amfana miki ki ga makaratun ne zai na miki ta ai bar in gaya miki babu wani ilimi da ba shi da amfani a duniya sai dai naki naki ba shi da amfani babu matsala duk wa'annan abin da kike na san wata rana sai kin yi nadama nadama ai ni ba zan yi nadama ba saboda in aka tashi nadama har da yi an mama ni dan yayi ni ke kar ki sake nufin mahaifiyata da maganar izgilanci kika nufi mahaifiyar wasu da izgilanci ni ma wata rana ai uwa zan zama gaskiya dai jahilci babban abu ne ba zan biye miki ba ke a hankali gidan nan cike ke da jahilai ni kike ga wannan magana ni kike ga wannan magana ku zan yi maganin ki ai ni ba ni da magani inda kika san cuta ajali a kano ok haka kika ce haka kika ce to shikenan baby to ina zuwa ke haka zaki fita babu hijabi a haka zan fita a haka daga dama ko kuma ki zo ki kama hijabin sai in sa in fita da shi to Allah ya shirye ki kebi asu babban yarinya kebi kebi bai kana bala'i fa Allah ai to dan na samu guri a zuciyar ki nayi gaskiya kan dan guri ka riga da ka same shi dan ka bi baki ko ina Allah ka na tsaya wata wata wani yayi wuri kawar da kai kuma ai sai ka tafila kuma kai ne ka tafi da kanka sai dai in kai zaka kawar da kanka da kanka to hauka ke zan tsaya sai ka ce wani sahu to yau ina ka shirya mana zamu fita ai ba ni da wani tsare-tsare sai dai naki abinda kika shirya shi zan a ya kamata ka samu mana gurin zuwa a cikin sati ne insha Allah a satin nan to shikenan sai haka asi <laughs> ah, ni ba na son maita mutum ya ce baya son ka karbi da shi ba shi da space din saka a cikin ransa ka rabu da shi ka kyale shi ka ki ka kyale shi wannan wani irin abu ne me yayi kuma shi yana so na ya ce mishi ba space ya bar ni ina da wanda nake so ai laifin ki ne ta ah. ganin wasu irin yara da jajayen kaya ta yaya ai samu zaki ki da kike ya sa iyana a a a a ni fa gaskiya ba a koya maka a gidanmu ba wallahi bugun tamallo zaki mai ni ba a koya min ba bari in je sallame shi yanzu zan dawo ok budurwata tam saurayi na <laughs> ta ƙara kallo na sai na watsa miki ƙasa a ido. Ni ne kana kira munafuka? Eh ke ke munafuka. Ah ah ah ah, ah kai nan ah, ah sai ya lalace ah ah duniya duniya fa ah, sai ya kwase gaba da daya. Makata hmm, Makata da na kin shigo kamar ranki a ɓace. Wallahi wata 'yar sa ido ce ta ɓata min rai yanzu a wurin nan. A haka mutane suke ba su da aiki sai sa ido. Haka ku zan ta tsokane musu idanuwan nasu. Ah, ba su da idanunsu. Ba su da idanunsu sai ta kallon abin da ransu baya su. Baka dai manta ba ka zo min da sako na. Wannan waye yake shirin shiga gona ta? Sai dai in kai ka bashi dama ya shiga gonar taka. Menene maka ciyawa ne? karfa garin nome ciyawa ya je ya ebe amfanin gona ya tafi da shi ba zai nemi amfanin gona ka ba sai dai in kai ka shi izini a'a so ni in ba shi izini ba zai ba asiya idan ta ni ne ma ya bar min ciyawa, ma a gonar kai ya taba min ita to shi na yanzu ina sako na baki manta ba shi sakon kenan nan haka tsirara mutum ya gaskiya fa ina zuwa yawwa ina da wani emblem don baki sai a sa a ciki aka yi ko na gode to ba dole na iya kula da gonata ba a nan fa nake shuka kuma a nan nake girbi wannan kamar ka fesa maganin kwari ne za ka zama fidan ne an jima ne ya yi gobe ce mun nisa to shikenan bari je in sallami wancan dan zaune gari banza, in shiga gida kar fa ki soke shi a gabana ki je gurin shi kuma ki faɗo ta magana ta daban a'a idan kana ganin ƙarya ne mu je tare sai mu sallame shi tare sai in shiga cikin gidan ai a'a ba ai abin bai kai ga haka ba to shikenan bari in je to ba damuwa sai na zo bye bye Mataccen ne kuma da yan bala? Ah, maybe ya bada wannan abin ne da gina ganin ko zai siya ta to ƙarya yake. Amma Me? Menene me? Asiya, ni ne ka sa ga da sai za ka tafi ko? Ni ne munafiki. Na faɗa. Ni ne wan wan wan, ni ne za ka zuba ka sa ido rai abi? Eh. Yaro nan sai na dake ka wala. Eh. zai yi da ke ba da maman asaya zai shiga suki ya yi. Daidai yake da ki. A ah, daidai ni yake da ni wannan yaro ya lalace wallahi asaya ya ai eh, kaga da kwala mi sai hannu tare a kwala mi sai hannu ya lalace wannan yaro. Eh? Ina na ka yan Yaro asaya ba ya ba asaya ba oh. asaya ba Asiya ya lalace maman da ba yi magana ba eh? ba da ba magana. Asa yi do duniya ya lalace mama asaya zai gan su yi. Abasa ina na ka yan din ba ni. Ba na ka. Mama Asia! Ina Mama Asia! Mama Asia! Iya Asia! Ai Menene? Ba ya zo ya yi salama ba ne. Ina Mama Asia yake? Mama Asia! ji. Mama Asia! Eh? Mama Asia! Wai waye nake mini? Me haka? Ana min kira me faru? Ya kawo kaya Asiya ne. To me ta miki? Ka ja kunin sisa sosai sosai fa. Wallahi ka ja ni Asiya ya zo ya fada misi ne ba cuba Asiya. Ke? Kin san ku abin da yake fadi kina da hankali kuwa? Ki ah. shigo gidan mutane kina zage zage? Ne ne ne, akwai hankala, akwai hankala. Kana da fara can. Akwai hankala. Asiyan ah, da ke nema aikin bata a can a waje. Ah. Ki je ki same ta a waje mana. Ai daidai take da ke. Kuma Asiya, yálálàkà yánríyàn náà yá pátá á sì yá mọ̀mọ́ ya sì si ya ya pata ya pata si ya to ki abin da zaki zai yi kuka da ido ya zai zaki kuka ke zaki kuka ba ita ba wallahi ta bai zai tana kuka ba zai taba kuka kan a sai a ba sai alala ta ce a ya alala sai ya bi white moto ya bi ferry moto ya bi beki ya bi ja mama sai a ya alala ta si ya to shikenan ai dama ah. ku kuke da hasada eh. duk mutumin da Allah ya buɗa masa haka kuke ce mai dan iska duk masu kuɗin garin nan yawanci in dai Allah buɗe buɗa mutum sai a ce masa ai dan iska ne saboda hasada da kyashi da bakin ciki ta Allah ba taku ba wane ne na asada mi ne asada asidi asada asidi mi ni mi asidi da yi asidi ba da yi asidi ba ka jara asi asi a yanzu mu mu mama asiya zo ki fita ko ki yi mutunci wallahi zo ki fita ko ki wallahi mama asiya ba kai yi saki ce zaki kina ganin kin zo a gidan mutane ba ki da hankali ne ne asiya bai ji da Allah tsaya iya min kin taka doka ba a shigowa cikin gida a yi rigima da masu gidan kin gane mm. ko me aka miki ke kika siya ki bari idan ta fita waje sai ki cakume ta a titi in ya so ki dake ta ko ki mata duk abin da za ku yi sai ku to ke ai yanzu abin da za a yi sai ke ki zo ki dokan mata ni tun da ai ke gida ɗaya muke da ke mun saba dama ba tsoron ku nake ji ba gaba ɗaya ko doka ba ta haukan ki ba a'a ni ko me mun zafi ba abin da ya min zafi ba ruwa na ke ki zo ki fice daga gidan nan ke zai fita ba ko ki rena wa kanki wayo zo ki fita yare nan kai wayo zo ki fita da ah, ce baba kariya ne wannan ya ba za ki fita ba ko ke zai fita ba ke zai fita ba mama zai ya ma ci. ba zai fita ba minini zai yi ah ah zai ka zai mama mama ka ne ka faɗa mu okay assassin my love la ilaha ya naga ta fito da gudu kuma ai da na faɗa maka mahaifiya ta bataliya ce iya mi lafiya ka ta mai war kama nan eh awa mana zai wuce zai wuce to Allah ya baki to ta ni zan wuce wallahi kwanan nan zan fara yanka a gidan nan kwanan nan zan fara yanka a gidan nan har sai mutum ya shiga taitayinsa ba na tsoron kowa a shirye nake in shari'a da kowa wallahi wallahi a ci gaba da raina mun wayo ko asiya a ga abin da zai faru a ci gaba da raina mun wayo ko asiya lafiya babu komai banni ba shi kawai sannu da zuwa sannu ta nan taho asiya asiya mai babban suna allahu akbar wannan kuma menene tagomashin masu zuciyar akwai ne alhamdulillahi kai farin jini daga Allah Naira dubu hamsin. Gasunan ku sababi alƙalma kuwa. Allah mun gode maka alhamdulillahi alhamdulillahi. Umma, wai ni kam nawa ne <laughs> albashin masu digiri ne. Ayo, in sun samu aikin ba ko da yake ko da yake ga suna a gari face face sun gama aikin babu abin yi ko da yake ba ko ne yake gama digirin ya mura ba eh Allah ka tsare mu da sabawa kare ciyawa amin ya rabbil alamin amin <laughs> to ki san me za a yanzu a'a rike da wancan hannun ki dan daga gelanki ki dan saboda halin tsaro eh yanzu mu shiga daga ciki mu yi budget in ji bature yace ai budget <laughs> ki danne sosai ko da ki da wuka hannuna ba matsala makiya Allah mun gode maka arziki nufin ubangiji arziki nufi na Allah farin jini daga Allah arziki daga Allah jalci ya fara ka a kuwa abin da nake son ki da shi kada wannan kuɗin da kika gani sa ɗaukan miki hankali hankalin ki ya tashi ko ranki ya ɓaci tunda ba na Allah da annabi bane ba ba su da amfani aikin banza ne umma ko kaɗan wa'annan kuɗin ba sa gabana kuɗi ne fa da aka same su ba ta hanya madaidaiciya ba ta wulaƙantacciyar hanya kuma ni da nake da future lokaci zai zo da ni zan samu kuɗi na ta hanyar aikin su ba ta hanyar fasikanci ba alhamdulillah na kwaji daɗi tun da kin fahimci gaskiya Allah ya zama gatan mu sani da zuwa ta jama'a kai jama'a lafiya wai saboda Allah shi kenan a wannan rayuwa a kullum ka fita sai ka ci karo da wani abin da ka fi karfin shi sannan ka ga ya fi karfin ka saboda Allah wace irin masifa ce irin wannan saboda Allah da annabi sifa haba mun gida kai ko da yaushe sai ka dawo dai da matsala cikin gida dai eh ba ka gode wa Allah wallahi ka ji tsoron Allah ka dinga gode wa Allah abin da yake baka to ni can can ce biki ne ban gode wa Allah ba gani nayi wani fa ba shi ma fa da karfin fa da kake da shi ya tsuhun nan fa guda biyar da Allah subhanahu wataala ya bamu wannan bai kai wannan ba wannan ya fi wannan haka fa isara ce ka don mu gane wai kai da zaran an yi magana sai ki ce kafi wani kafi to wai ke kenan dole dole ke saboda Allah sai kin saka mutum a wuta haba Allah malam kana da motar hawa kana gungurawa kana neman ka da shi wani babur gare shi wani ma ba shi da babur din sai keke wani ma ba shi fa da keken ha ba malam in fa baka gode wa Allah ba fa zaka gode wa azabar shi ina da mota eh, shi kenan ai ta faru ta kare ita ma ƴan ƙurƙurar da nake tukawa ba gashi nan ba ta tsaya ba shi kenan ba gaba ɗaya ta tsaya yau ta cije sai kuma me baki na lillahi wa inna ilaihi kai kai jama'a na lillahi wa inna ilaihi raji'un Asiya ya albarka A ashe kina ciki eh na dawo na ji kana ta magana baban mota ta lalace ko mhm. wallahi motar da ƙarfa yanzu da na samu an ja ni an kai ni wani garejin na ajin motar wallahi motar gaba daya kai kai Allah mun gode maka to an dai mun lissafi za ta ci kuɗi wajen kusan dubu ashirin ake nema kafin motar nan ta tashi to baba me zai yana ba za ka yi wa kawo magana ba akan me zai wa kawo magana ya siya mai mota sannan ko mota mata lalace shi zai gyara masa ai abin yayi yawa faɗa mata dai tunda ita ai da ka take take take tunani baba daman ɗazu saurayi na ya zo ɗan gidan kwamishinan gonan nan ya bani kuɗi bari in je ɗauko maka kuɗin ka je ka biya kuɗin gyaran mota. a haba. Allah wallahi. kaji kaji kaji ya albarka kaji aliyar Allah ka Allah wuce albarka. ina zuwa. mala mala Allah ya mata albarka daga cewar an bata kuɗi yarinya ba sana'a take ba ba komai ba haka kawai su tarin wallahi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah fa wai da ka kike tunani ne baki ji abin tace bane ta kai fa saurayin ta ne bata eh ko ku shati ta sato su ballanta ne kice ballanta ne kice na na na ci kudin sata yanzu malam kana da tabbacin ta halaliya aka samu wannan kudin eh ke da yar bakin ciki ce wallahi to saboda ba ku da shi shi isa mai shi yana so ya bada kina yin bakin ciki akai to ki hana shi i karba in ya so idan ba sai karba ba mu muna da amfanin da zamu yi da kudin wallahi ki hana shi i karba mu ba wani abin bai karba ba in ya so idan bai karba in ya so idan ba zai karba ba mu za mu yi amfani da abu a'a wa ni in ji miki ba zan karba ba ita ma wallahi bakin ciki kin kin ganta nan lokacin da nake neman auren ki me ban yi eh lokacin ludayina yana bisa dawo wanne irin kuɗi ne ban baki ba haba rika abin nan tawakkali do Allah do annabi Allah isa ka miki da alkhairi ya amin baba ka doki to kin gani ko na kin ga haihuwa ta rana shine ai Allahu akbar Allah ya miki albarka alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wata'ala da kika fahimta kika kuma gane menene Allah ya kyauta kawai a alhaji bayanin namu na kudaden mutane akwai alhaji buba yaro ka tsallake shi alhaji buba tsallake shi alhaji mamuda ba mu da dama ba mu sallame shi ba shi ma ku tsallake shi ya rabaita shi ma ku sallake ku sallake shi sai wani satin sai wani satin da Allah eh shi ma ba mu bashi ba ku bashi shi ma ku tsallake shi sani magazin ba zan bashi ba shi ma ba zan bashi ba amma alhaji kayansa fa sun kare ne haɗin ma ɗan bashi ko da wani abu ne ai da ji daɗi shikenan sai mu kwashe kuɗi mu bayar ba mu juya su ba an taɓa yin haka in muna yin haka muna ɗiba kuɗi da an sai da kayan mutum a bashi kuɗinsa ba mu juya su ba me kenan muka yi wawanci kenan shikenan sai waye a sai dai kuma ɗan tana zai zo an jima na san zai zo don haka zan fita ai shi ma ba za mu bashi kuɗi ba ma alaji da an ɗan rage masa na ba zai ji daɗi saboda kuɗin sa da yawa ai naira ba zan rage man ba sai mun juya kuɗin nan ka bari mu juya zan biya duk wanda ya zo bana nan yawa to shikenan ku ce malaria nake duk wanda ya zo ku ce ina asibiti eh alhaji idi ya zo na ba shi dubu ɗari biyar na ce ka ba wani kuɗi ne kai kai za nuna min harka kayan ka ne daga ɗauko ka ka zo ka ci abinci kai zaka nuna min harka na ce ka ba wani kuɗi ne kai karambani tun da ban ce ku ba wani kuɗi ba kar ku ba wani kuɗi duka a ƙarƙashi na kuke zama na kuke ba wanda zan ba kuɗi sai na juya ka daina haka duk wanda ka ƙara ba kuɗi sai ka da da su wallahi am telling eh Allah hutu ka. ayi hakuri am telling ayi hakuri Allah tsare sai an dawo ka amma to ka gane in aka ga matallan ko ina da ko ina eh. kuma ka tallata kayan matan kai kanka so nake duk wani biki da ka samu tun da kana samun biki biyu uku a sati da kowane biki ka samu eh. ka zo ka duba irin gazanar da kake bukata ko ba zimbro kate ko ma boil ne ko ma duk abin da kake so ne hmm. insha Allah za an Allah da aina ga hmm. tabbobin ku na na ko abubuwan suna da kyau Allah da kaman yan mata amare tare da kawayen amarya duk zan ke sanar da su bin so za mu ke kawo nagode sosai Allah sa Allah ya nagode dan dayo Dan dayo. Bari gaya ma duk wani wanda yake takama a cikin kasuwar kwari. Mu ne a tamfa kuma mu ne kwari. Wannan haka yake. Mu mun fi karfin wanda suke sai da ɗaiɗai ko bi ko dozin. Mu ne nan yan dila dila. Dan dayo. Eh. Ka je gobe ka zo karɓi na cefa ne. Ka je gobe ka zo karɓi na cefa ne ko bana nan a baka ɗari biyar. Eh a baka naira ɗari biyar. Gobe ka zo karɓa. Irin wa'annan na sai da ake da su. Eh. Dan dayo. Jima zo. Eh, um, ka gane dan dawo daga nan haka ka san shi arziki wani in ya gaji tsaye wani kuma arziki ya gada saboda ka ga wannan ka je a ce bane amma ka rika sanin irin inuwar da za ka rika sama saboda in baka bautar za kwana da yunwa yanzu dai ka ga misali ka dai ga misali yanzu ko Allah ya saka ma da alkhairi amin a ganka a barka sai ta Allah ta wannan haka yake ka zama ciwon ido sai hakuri barai ku kai dan dayo Allah kare mutuncinka amin Allah karya mikiyanka amin Allah amin Allah wulakanta yan mage kai warin dama ma wannan rufar tun da ba ta tsoho ba ce duk ranar da na ƙara ganin ka a ƙofar shagon nan sai na sa ma'aikata sun kama ka ɗan dayo. a ina tare da alhaji usman ko an kama riba bana kwana. wannan da kace shi yake tuka ka. shi kai wa iyali. zai kai ce bari. Eh, wallahi. Eh, wannan haka yake. wallahi sai dai haƙuri. wallahi sai dai. a kama shi kwartan ko inda yana yawo. in Allah ya yarda kwartan ko sai an eh, kama shi inda yana yawo. tsaya in dai tsaya ne a ƙofar shago. ni ne nan fitila gatan birni in babu ni ma shagon ba kasuwa gatan birni kwarai eh, eh, sawa sawa baby Where is this guy? Jimo! Jimo! please make it snappy David. Na'am. Na fi son me irin dan abun nan. <laughs> Ni ho halar da ni kike na ba ki irin wannan. <laughs> Shi ke da zai ka zai ɗauka ba. Me za ka sha kai? Yau. Kai gaskiya ba na jin zan sha wani abu. Allah. Allah. Ke fa? Um, shi sha zamu mu sha ko? Zai kawo ba. Wai ni baby dan Allah yaushe za ka tura min kuɗin nan yau kwana nawa ina tambaye ka kuma na gaya maka amfani zan gida kuɗi. Na ce miki zan tura miki. Yanzu wannan yaran da suke yawo masu jajayen kaya wallahi sai su daka ma wawa. Ke a fice nake ba a fice nake. A fitacce ne kai. Yawwa. Akan nan ba kawai. Shi ne dare. Turo akan nan. Me kuma fita? A baby wannan wani yare ne ya. Ah, Mukachan, how are you? Where is my money? Money? Yes? Money, poor, poor Monday. Long time, no money. What's this? What? No money, no. Mr. Chen, money. Mr. Chen, market na small, small. Poor Monday, Monday. No, no Monday, small, small. Monday one, no money, no Monday good. two, Monday three, Monday four. No. Come. No, no, no, no, no. Eh? I need my money, no. Hey, hey, governor. zo ku yi wannan da shi ni ba turanci nake ji ba sai dai uwar kuɗin yana magana kuɗi ka gaya masa ka ce monday hudu zan bashi gaya mai da turanci mr sir eh. he said what are you saying i need my money from alaji long time no money no good akwai matsala Mr. Chan ya ce ba zai bar nan gudun ba sai an bashi kuɗinsa gaba daya. Shi ɗin banza tun da ba jin turanci yake ba ka gaya masa ka ce masa gaskiya ba kana ji ka gaya masa mu shiga ciki saboda makiya. Mr. Chan, he say we should come in. Come in. Yeah, you got the money inside. Money? Come inside. Yes, yes. Okay. There's money inside. Yes, money. Yes. God bless you. Thank you. Come here. Have a seat. Have a seat. No, no, no, no, no, no, no. I need my money. Allergy. Yes. Ka gaya masa. akwai ragowar kayansa a store ya zo nan da sati uku a ɗauko in boys a lissafa a bashi ragowar kuɗinsa in na gan shi hankali na tashi ike yi. Mr. Ah, Chan, yes. he said the goods that we will collect from you mm stay in the store. Yeah. After three come back. You got your money business. and your goods. No, no, no, no. I need my goods and my money, my balance. Ya yadda? The goods. Ya ce wannan bai shafe shi ba, kawai a bashi kuɗinsa. wannan wani irin jaraba da gwalo ne wannan oh! kai ka gaya masa to ya dawo sati daya a bashi kayansa da ragowar kudinsa. to mai gida kuma ka manta sati din baka na umra ba ai kana maka ya san wata maka zani zan fasa ibada ne saboda yana bi na kuɗi guduwa zan Mr. Chan is say listen yeah. and please come back in the, in the next one week. No, one week. If you come so back, no, wait. No. If you come back, he will pay your money. If there is remaining goods, he will give you back. You are sure? I, confirm you confirm okay eh of course su shaina eh, ya ce ya yadda da haka wahalallu eh, na tabbatar eh, which wahala a ah, a ah. ah, wahala just one one one another what uh, another no wahala no wahala okay no wahala no wahala eh shek eh no wahala no wahala okay no problem walalle no wahala okay okay no wahala thank you eh no wahala shaki shaki shaki eh thank you eh no wahala wahala Mr. Chan. I don't want okay, problems. Okay, bye, bye. Mr. Chan. Mr. Chan. You to know what you are doing. You don't know what everything. Kai jama'a. Wani wace irin masifa ce saboda Allah da Annabi? To wallahi tallahi wannan bai rabe Alƙur'an sai ta bar anguwan nan. Wace irin masifa ce wannan saboda Allah Annabi a ce injin nika da sanyin safiya? Alhaji, wannan matar idan har aka yi sake wata rana za ta buɗe gidan rawa a nan gurin wallahi ai gaba ɗaya mu Allah ya riga ya haɗa mu da muguwar makociya to ko ta haɗu da mugun makoci ita ma billahi lazi Allah bata isa ba wallahi kar ka raga mata dan ba ta da raga kowa ita ma wallahi a'a magana ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ana shiga hakkinka mutane sun san ko hakkin makotaka ki buɗe inji kar sassafe me bai gyara shi sosai kafin ya kawo mai ba An kashe din kuma billahi lati idan ba wasa ba ke ma kanki ke ma sai na kashe. Ah! La ila. Sai eh, ni ni ni ni. ya zai zai kaze. Kai ma kaze zai kaze ni ni ya yi muku. a mana ni ne yayi muku to ki fasa hana ni bacci idan dai kika ci gaba da hana ni baccin asuba wallahi tallahi ana nan ana nan wata na barar da ni. Lai sai gari kwaki yaya zai kwara da su ba kwaki ba. Ko da kashe ki da kashe kura duk ba uwar uban su kai ba. Menene amfani? A mana kai na sai ƙarya da rai nan ne za ka ga kura ka kasa kura. Yo ba gara kura da ke ba? Ga kenan kura? Kalida da ke? Kalida. Wannan mutum ya so da yare kala kala. Muguwar makwabciya. Masifu daga wannan sai wannan kai kai. babu masifar da ta wuce makwabtaka da ke wallahi wallahi mallam zuciyanka dai kikiri ne kamar wannan riga da kafa bakwanda libanini ba sekonkaye sitiwo yekonkaye tasu yekumositiwo bakomi bahaiki bahaiki bulu bahaiki yelo sededanwa rẹ yẹba ka pandala mọmọ ka ka ni bɛ da ni dan uwana kakare babu daidai da kare ba kakare ba ma daidai da kare tun da kika zo anguwan nan ba wanda ya taɓa biyo ki nan gurin da sunan ɗan uwanki wa ya san irin yadda iyatakun da kika tafka can a garinku kafin ki zo nan to wallahi tallahi idan kika yi wasa Allah wallahi sai kin tattara ina ki ina ki koma ɗan garinku. Ka gani na faɗa maka malam man kaka kwakwalwarka ya juye ƙasa haka. Malam ya ba ne ke faruwa ne. Ah! Thank you malam yana marke dai. wannan ya zo ya yi kwai ya ba tare. kuma menene saboda ya ce yana son su ya ce ba ya son su sai ni ne wa ke sharri zaki min ke din ce ni zan ce ina son ki ban na gaza da ke wacan da malam buɗa mana littafi ya fiki ke din za za za ina abin yake wai ma ya ci jariri malam buɗe littafi ya koma makaranta niya Allah kiyaye wallahi tallahi ke wallahi tallahi Allah na fi karfin na fi karfin duk wanda ya kawo cikin garkuwar wallahi tallahi kawai ah, Allah ne ya kawo ni kenan Allah mun gode Alhaji Ilyasu wai me ke faruwa na tambaya kun kasa bani ansa wannan matar ce ba saboda Allah da Annabi ba ni da daman in yi bacci ba na dawo sallah asuba ta kunna inji ta kake kake kake kake saboda Allah da Annabi wace wani wani irin masifaffe makwabta ce wannan ka tasi mana wannan shine kawai matsala ita ce mm, mm, mm, Mala Ali ko kai a gurin ka wannan bata kai matsala ba ha ba Alhaji Ilyasu wani ana lura ce na gode baba kada za ka mata murna ta samu sana'a yi za ta ringa samun taro sisi ko ban kashewa na gode ba alhaji ilyas ba jikin ɗakin ka ta kafa injin ba ba kai take hana bacci ba ko shine za ka goyi bayan bare ga ni dan uwanka ka kyale ni bare ga ta menene bare najeriya guda daya ne da berebe da bahause da yamuri duka daya ne bare alhaji ilyasu ai musulmi dan uwan musulmi ne kaga ai ta ma musulma ce ba magana wani kabilanci a nan alhaji lal magana wani nagoye bayan bare ba a'a ni ina goyon bayan gaskiya ne kawai nan gode baba nan gode to ni da yake arne ne shi zaka kwaye min baya ko saboda ni arne ne ka kware min baya eh mana ni ba haka nake nufi ba ka tsaya bayan gaskiya ko ni gaskiya kawai nake faɗi bayan gaskiya ko eh to sai ka shirya tsayawa bayan gaskiya saboda san maci zan yanko mata maka ta kotu eh. sai ka bi ta har kotun ka je ka tsaya mata ah. ba abun da zai misi ba abun da sai misi ba su da kwanala ba su da kokobo ka sai sai ka sai si matansa ya ce sai ka sai si bai sai bari unguwa ba sai da ka kwasa ka ka tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Salamu alaikum. Yawwa. Mu tafi mana. To Alhaji ai sai mu biya ta gidan Alhaji Badamasi. A masa jaje. Jajen me? Yanzu nan Iliya yaron sai kira ta gamin cewa an masa gobara su din sako ne kurmus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe yanzu ya ta ga mini su din sako ne kurmus ba abin da ka dauka ce ya kone kurmus to kana ji abin da zamu yi da kai yanzu mu tafi sitan nasa ni da kai alhaji me zai kai mu sito ko bayan alhajin yana gida ai akwai abin da nake so bidiyo nake so kai mun ina kwarmata ihu a sito din nasa sai mai amfani da bidiyon ya alaka da ihu a sito din alhaji to ai wannan bidiyon da za a yi mun ina son zan yi amfani da shi alhaji kuma ai mutane sai su yi maka mummunan fasara me zaka da shi a garin ne sani ina ruwanka so nake idan dan canan nan ya zo sai mu nuna masa wannan bidiyon cewa ni aka yi wa gobarar kuma fa dabara ka tayi to amma matsala daya dan canan nan fa kada ya daina baka kaya <laughs> kai bari in gaya maka yan cani su sun riga sun saba da asara wannan ba komai bane a wajensu ba zai daina bani kaya ba masha yanzu a ina za ka samu mun waɗanda za su zo su taya ni jimami su rika da na kirji na ina kurma ihu an mun gobara yan alhaji ayi haƙuri a ɗauki kaddara ko eh, ah, eh, wannan mai yan ma'abba irin wannan mai sauki ai in dai da kuɗi ga su balala ga gabaye nan ai aka samu balala aka samu gabi in dai da kuɗi waɗannan ba abinda ba za su yi ba to abin da za ni ka je ka nemo mun su idan ka je ka nemo mun su mu zo mu zauna mu shirya wannan abin da kai ba sai mun zauna ba akan hanyar ma da na san su to din yanzu ina gaya ba zara daga gafi, ina musu kwatance za su zo nan muje wataƙila masu gama zuwa an ga shekarar waje na waske za ka gama lafiya za ka gama lafiya alhajin Allah za ka gama lafiya alhajin Allah Me? Asiya me kika sha? Ban sani ba. Asiya yanzu a cikin wannan masifar kika jefa kanki? Asiya a cikin wannan masifar yanzu kika jefa kanki? Kinga, ni rayuwata akan daidai take. Na ji rayuwarki akan daidai take. amma lokacin da zaki fahimta rayuwar taki ba akan daidai take ba lokaci ya riga ya kure miki kin ga anan duniya ki mutu a wulakance a can kuma lahira ki tashi a yar wuta kabarin ki daban nawa daban idan kuma ke kike yarba aljanna kakki bani ki sana a wuta kin ji yanzu saboda ina faɗa miki gaskiya shine ke gaya min haka ko saboda ina gaya miki gaskiya ko shikenan Allah ya sauke miki Makota za a kira sabokan juna a kwatance za a kira saminan juna mahaurci mawadaci zai baba baba gaskiya ya kamata ka sa ido akan hasi baba jiya fa asiya a bige ta dawo gidan nan kuma wannan ba shi bane karo na farko da ta fare, wannan shine kusan karo na uku kawai na ga abin ya isa ne gwara in faɗa kar ta ƙarasa lalacewa wannan wani irin sharri ne lallai sai kin min kazafi kawai dan na dawo a gaje shine zaki ce a bige na dawo ban gane kin dawo a gaje ba wallahi a buge kika dawo kuma baba na mata magana ta ce wai ai kafarin mu ba ɗaya bane har da rantsuwa ke wai me yasa kullun rayuwarki kullun aka kwana a gidan nan aka tashi asiya ce a cikin kokon zuciyarki ita tsaya miki a kokon rai me ta miki haka kirkiri nuna bakin ciki tsakaninki da ita na fahimta saboda ta fi ki nasibi shi isa gaba ɗaya kika tsani asiya wallahi a gidan nan nasibi kuma daga Allah ne yanzu ina abin hasada a cikin gyara kayanka hmm? shikenan ta bugu yaya aka kika san ana buguwa to ai ko makawo ya san buguwa bare kuma ni da nake mutum ina kwana da ita in tashi da ita wallahi abu ya ta dawo alhaji ka shiga tsakanina da waɗannan mutanen idan ba haka ba zan dasa bomb ɗin da a cikin gidan nan sai an yi shekara da shekaru bai gyaru ba wallahi <laughs> to dan Allah dan annabi ki hada idan kin hada sai ne ai bomb ɗin da yarki ta hada sai an yi shekara da shekaru ba a gyara shi ba <laughs> amma kike wani tsoro to Allah kai ni ba ni ba na san irin wannan wannan abin ke a ina kika ya aka kika san cewon abu ta dawo baba mhm. na rantse da Allah baba abu ta dawo baba ya kamata ka sa ido fa akan Asiya ba Allah ne miki da nufin kanki amin to shikenan ni dai wannan abin ya isa do Allah do annabi idan ba halinta ne ai za ta dawo tarin za ta yi akan ido na ne zan kuma gane ta a'a sannu ko Yawwa. Da Allah in ba za ki damu ba ina son za mu ɗan magana da ke. Ina jin ka. Da Allah ya sunan malamar. Sunana Asiya. Asiya? Mm. Kai. Amma sunan naki babban suna kuma ga daɗi a baki. Gaskiya. To ni suna na Alhaji Baita kuma babban ɗan kasuwa ne ni a kasuwar Atamfa ta Kwari. Kasuwa kuma a Kwari? ai duk mutumin da yake gani a kasuwar atamfa yana juya kuɗi to akwai kuɗi na a cikin kuɗinsa Allah Tare kuwa eh to da Allah an ba damu ba ina son ki bani haɗin kai ni kuma ɗan a tarwatsa dala ne zan iya tarwatsa ko nawa ne akan ki akwai ma ka iya tarwatsa kuɗi kai ai ni idan zaki bani haɗin kai in tarwatsar da kuɗi na menene ba komai bane ai don me nake neman ha baka da matsala na baka da matsala kaka ji komai ba komai ba komai to na gode sosai asiya bari dan baki wani abu bari dan baki wannan kya dan sai hoda ko hmm. ki dan taba kafin kuma mu haɗu ne akwai kati na a ciki eh wannan ne kati. exactly na gode eh, a Da Allah yana so mu dan dauki hoto kuma ki ban lambaki mm. kai haka ɗan da haka Ok, ta. <laughs> thank you bari da Allah ɗan ta tso kyau na Yes. Uh, Mr. Chen. Yes. How are you? Right. Fine, thank you. Do this. Yes. I'm here now. Where is the money? This week is our promise. No, Mr. Chen. Alaji has got a problem yesterday. What problem? See. Let me show you. You see? You see the video? Yes. You see? There was a fire outbreak in in in, in his store. No, no, no. Everything has gone. Everything no. has burned. You call Alaji, I need to see him now. Mr. Chen, it is true. Watch the video again. I it's see. Perfect. What's my business with the video? I need my money. Mr. Chen, try to understand me. I tell you the truth. No. I was going to Saudi yesterday for pray. Which pray? He did not pay me my money. He go pray. Mr. Chen. Which? Have peace of mind. No, no, no. I need my money. Have peace of mind. This Mr. is bullshit. No. I need my money. Have peace of if mind. If not, I will arrest you, arrest him. Mr. Chen. This bullshit. Have peace of mind. Mr. Chen, have peace of mind. Have peace of mind. Ka iya ruwa ba ka iya taɓo ba. Sha sha sha. Mu da ƙasar mu. Ka mana shiri ne ta. Kaga daga nan kakanmu. Um, ka gane? So na abin da za a yi kenan. So ka je kawai. Shi ne farko. Ibada ba. Sai kun yawa Mr. Chan, Yade, what's happening? I I allergy this the other man by uh, by time. No money. Come, no money. Just come come come to my shop. Let's talk. Let's talk. So, no money. What happened? My money with allergy is by time. What happened to your money? He said uh, there is an out uh, fire outbreak in his shop. I don't know why. No money. I don't think he's telling you the truth. Really? Yes, because if there was a, a fire outbreak, I would have known. It's an evil man then. He's only creating an excuse so that he won't pay you, but it's your fault. How? When okay. you... know what? Come, let me explain everything. Okay. You see, in this line of business,